الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وكرامته والتابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna farawa da godiya mara iyaka da Allah madaukakin sarki wanda ya cancanci godiyarmu a farko da ƙarshe na hamdu fil ula wal akhirah wanda ya cancanci godiyarmu da dukkan halittunsa a ko'ina a koyaushe له الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون ونقوم ثلاث وسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم شغبهم وقتل اولهم wanda kuke neman ceto Allah na ɗauki sarki gare mu ta أبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حقيقة muna cike da farin ciki mara iyaka wata ni dai na daɗe ban ji farin ciki ne na wannan haɗuwa a yau an haɗa malamai ne daga ko'ina na sassan duniya baki ɗaya ba ta tarurruka na sunna da da'awa mu haɗu a ƙasashenmu na afirka wanda zai zama dukkan tushen malaman nan daga afirka ne amma ba mu taɓa haɗuwa a iya sani na kaga haka malamai waɗanda suka fito daga ƙasashe daban-daban a taro irin namu ba wanda waɗansu daban suka shirya ba kamar wannan Kamunan daga kasashen afirka ga malamai daga kasashen turai da kuma shugaban shura da ya mana bayani wanda shi baya ma alaka ba ga kasashen afirka ballantana da harshen hausa da girma shugabana shugaban kungiya mafi girma ta ahalin sunnati wal jama'a a dukkan kasashen kasashen fata a duniya baki daya shek abdullahi balalau hafizahullah babban sakataren sa kuma sakataren wannan kungiya ta sunna encyclopedia al-qur'ani الشيخ أبو بكر الشيخ رفيق محمد كبير هارون الموسي شغبان ƙungiyoyin ahlus sunna wal jama'a musamman ta wannan ƙungiya ta sauƙin sunna ƙasashen turai gaba ɗaya shekhu ba bature kejin malamin yake ake na kuma manya-manyan malamai a kuma na kowa da za mu zo abin da mu duba da da ba da najeriya da turai da zo ya a nan turai mun je da shi wani wuri ana cika takardu na ce ta cika cewa kai da shugaban kimfa ya ce a abin rubuta cewa daga cikin ayyuka shi ne kana hada batsala kuma kana kama giya kana kona ba ya ce haka <laughs> likitan zuciya abu abdurrahman shi ahmad tijani yusuf manya-manyan malamai da iyayenmu da ya yi da kanne waɗanda suka haɗa wannan taro kamar yadda shi da ke cewa ne ko da wannan taro kar mu haɗu ga fuskar juna mun gaisa da juna mu ci abinci da juna a tattauna da juna wannan kada ya wadata ko da ba a yi karatu ba karatu da ba mun saba muna haduwa da juna a karatu a kafofin sadarwa da kuma hanyoyi daban-daban wannan taro asali na karfafa alaƙa ne na dan zumunci da danguwantaka na ƙungiyoyin ahalin suna baki ɗaya a duniya Allah ubangiji ya kara albarka da dukkan mu da aka samu halartar wannan gagarumin taro maza da mata tafiyar nan ta da'awar musulunci har ka tashi shiga cikin jikin ta zama ta ce muhimmin muna godiya ga Allah ba da sun da ke da ya saka ya zama rayuwar mu akan wannan musu muna godiya gare shi kuma muna fata Allah ya sa akan wannan zamura zamura ne hatta ya ce da yanzu kamar mun da Allah shi ba kun lafi da shi kuma kun kun na kun tare da su daga Najeriya tun ana azumi 27 26 amma har yau ba su samu damar komawa su da iyalansu ba suna ta hidimar ta addini muka fita tare da su daga Najeriya muka shiga Saudi Arabia duk kwana ya kanye dai na basu da koma gida amma su daga can ba su tsaya ba suka wuce Dubai suka shigo Turai daga London suka so nan wa sai bayan waɗansu lokaci kafin su samu damar komawa abin da suka sadaukar da rayuwarsu kullum a akan harkar addini amma duk da haka wani lokaci daga cikin balin na rayuwa sai ka samu daga cikin da Allah yake ƙara ɗaukaka darajar su shi ne zai a samu wani daga cikin wawaye ta sai taɓa mutunci waɗansu marasa mutunci ba su gane mutunci yana da tsada ba sai su taɓa mutunci masu mutunci shugaban ka ci gaba da yin hakuri kamar yadda kake yi wannan ita ce hanya ta annabawa ma yuqalu ta illa ma qad qila da rusulin min kafa haka Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma dan an gaya masa bakar magana inda na samu to bakar magana ba ta da wani komai daga darajar mutum zargi da yarda da cin mutunci wani lokaci sai an samu shi ma kafin yake fito da wadansu abubuwa da Allah madaukakin sarki ya ba wa mutum na darajoji da kuma matsayi a cikin al'umma kuma samun abokan adawa shi yake nuna lallai kana kan gaskiya kan Allah ya sani kan da da amma ba kowa da yake zama abokin adawa gaskiya ba sai bilan mujrimi Allah ya gane albarka Allah ya sa a zama lafiya da ke dangane da gudunmawar da ya kamata matasa su bayar domin gina al'umma ta wajen alhamdulillah mun samu al'ummar mu a gidan da Allah ya san wace mana dukkan wahala annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai sun sadaukar da samartakarsu da yarintarsu da karfinsu saboda addini da addini yake mu haka duk kokarin da mu za mu yi a yanzu sai dai mu yi don addini ya gina mu amma ba don mu gina addini ba addini Allah ya riga ya gina shi da karfi da ta ɗaukarwar waɗansu matasa a baya sai da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cika a zaman da matashi da taimakon ƙarfinsa حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة kafin Allah ya masa wahayi sahabbansa alladheena amanu bihi wa 'azzamuhu wa nasaruhu wa tabi'u nura alladhi unzila ma'ahu dukkan su matasa ne Abubakar radiyallahu anhu Allah ya kawo shi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Allah shekara tun kada ya bashi a shekara Usman bin Affan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi shekara biyar ne a shekara Umar ibn Khattab shi ne wanda yake kasar shi ne dan shekara 27 a lokacin da ya musulunta dukkan waɗannan tana jin suna da daraja da aiki da yi da hikima da sanar da da su kai wa addini suna matsayin matasa haka annabawan Allah Allah ba da wajen sarki ta yake tayar da su a lokacin da suke matasa saboda hidimar da matashi zai yi idan ya ta ɗauka ya amince ya karɓa ta fi hidimar wanda ba matashi ba dukkan annabawa يكون sun cika في karfin su a matsayin su na matasa ولما بلغ أشده أتى يوسف والوحيمة الذي يوسف عليه السلام كان ولما بلغ أشده واتبع آتيناه حكما وعلما النبي موسى عليه السلام قالوا الذين فتى يذكره يقال له إبراهيم النبي إبراهيم عليه السلام حتى كما مبين فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف مثل هذا وملئه أن يفتنه وأن تسوك الإيمان إلى أن نبي موسى مظلوما ثم تقول إسراء تنصروا قد تنسوا يا صالح إلا شباب من قومه ذرية من قومه ثم إيه تسوك الإيمان إلى أن نبي موسى مظلوما صلى الله عليه وسلم ya kula da su har suka gina wannan addini suka gina wannan al'umma daga kowane bangare na ci gaban rayuwa bangare na ilimin addini al'abadiyatul arba'a dukkan matasa ne Abdullahi bin Umar, Abdullahi bin Umar, Abdullahi bin Abbas, da Abdullahi bin Mas'ud ko kuma Abdullahi bin Zubair. Duk wanda ta fata ne masu ƙananan shekaru na a cikin matasa ne aka samu jagororin al'umma a wajen yayi yayi an da shafi guda ɗaya a cikin sama a da sallama ya nada kwamandojin guda uku dukkan su kai shahada aka nada na ko dukkan su matasa ne Ja'far ibn Abi Talib Zaid ibn Hadida kuma Abdullahi ibn Rawaha bayan dukkan su sun shahada kuma aka nada duk ibn wani waɗanda suka ba da gudumawa aka gina addinin musulunci ta fuskar tattalin arziki da ƙarfin dukiya da su matasa ne waɗanda suka ba da gudumawa aka gina addinin musulunci ta wajen ƙwaƙwalwarsu da su. intellectually bangaren alkur'ani da bangaren zamani na lokacin da gogayya da zamani matasa ne sai zaɓi da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wadanda suka fara haddace alkur'ani haddace ta alkur'ani ta zama ta daban ta lokacin da aka karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkur'ani gaba daya a shekarar da aka yi masa a shekarar da daga fita bayan watan ramadana da aka tuna alkur'ani ba a sake yin tushen sa ba har a nan sallah ta da bai duniya sun yi saukar alkur'ani da shi da mala'ika jibri da har sau sai Allah ya aka gayyato zai yi sun sabi a wurin Na da matashi har a nan sallallahu alaihi wasallama yau ba shi da ma shekara ashirin ba lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kira ta a bayyana tambaye su shawari a kan yaya za a yi da waɗanda aka kamo su a matsayin fursunonin yaƙi daga yaƙin madam wani da imamun tirmidhi ya rawaito da abu dawud aka karbi shawarar abubakar akan waɗanda suke da kuɗi su ba da kuɗi su fanci kansu saboda a gina tattalin arzikin al'ummar musulmi waɗanda ba sa da kuɗi kuma suna da ilimi su karantar da ƴaƴan musulmi ilimi na zamani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da buƙatar matasa masu ilimi saboda ci gaban gina al'umma aka zaɓi yara matasa masu kokari da ana gani za su biya, zai duk sabin yana ciki kusan shi ne ma monita na ajin yaro ne ɗan shekara goma sha hudu a lokacin da aka yakin badar shi yasa ba a bashi dama ya ma yaki amma ya zama ya yi fice a cikin wannan karatu da aka kowa annabi sallallahu alaihi wasallama yace gwamnati ta kafa ina bukatar kati ina bukatar in zama ina da sakataren gwamnati yace ku nemo mun sakataren gwamnati a cikin musulmi haka kuma kafa wanda zai iya saboda ana kokarin farkon gina al'umma ne kuma kan sa ya ka maka cikin wani ya ce ga wani nan bayan ku ne ne ina da amana da shi mutumin jinsi ne ko za ka naɗa shi a matsayin sakatare na fi sanar da wani sanar da ce in ni na a amanu ya ku da ala bayan da zai dauki bayan ku ne su ba shi jirgin gwamnati na gwamnatin addini ko ba bayan ku ne ya ce sai an samu musulmi da zai iya jira a farkon 15 watan sai an sallallahu alaihi sallaba ya gano cewa zai da zai iya ya kira shi ya ce da shi abinda kuke bukata a matsayin ka na sakatare mun kafa gwamnati ne yanzu wanda za ta zama ta duniya haka muna da bukatar international correspondent muna da bukatar shiga harkoki na diplomacy da duniya ba ka kaje ka koyo yarukan duniya na super powers din duniya suka super powers din duniya da ba lokacin da roman empire ne da persian empire duka ne ka koyo kowace aka tura shi ce ta allan su ma su taba ta ashara yawan baya wuce kwana goma sha biyar kwana goma sha bakwai ya gama waɗanda aka yi da sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe wannan makarantar suka karantar da shi ba ma musulmai bane sai zama a nan da sallah laba shi ne farkon wanda ya koya wa larabawa ka tura yaro ya ce koyo karatun zamani ko da a wurin kamare ne don zai maka amfani amma idan ka kora shi a kan aƙida bayan alƙur'ani da ya sha hakika idan ya ce zai yi abin mamaki sama da abin da kowa zai yi shi ka ƙur'ani da ya sha tun a farko yadda idan ya je ya yi enrolling a cikin program har ya gama a ɗanda da kwana ashirin ba a taɓa jin wannan rikodin ba a duniya kuma sai ya yi a allan kuma wa a kuma sai da nan koyan kuma na bayin sai zama ya rubuta alƙur'ani da hannunsa duka a da muke na alƙur'ani a yanzu nan da rubutun sai su yi saboda lokacin da aka tsara alkur'ani shi ne shugaban kwamitin haɗa alkur'ani da aka yi a zamanin abubakar shi ne kuma shugaban kwamitin hana shi rubuta alƙur'ani na kofi guda da aka tara alƙur'ani a kai a zamanin da zuma su abba ka da rubutun da muke karanta alƙur'ani bayan ƙur'ani kuma duk abin da za a rubuta na wace kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda malam kazu ya faɗa wanda ya tura zuwa wa da wanda ya tura zuwa fashiya da wanda ya tura duka shi yake rubutawa da hannunsa da yaren wanda ya nuna yadda matasa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama suka ba da gudunma wajen gina al'umma ta kowace bangare to matasan yanzu kowace gudunmawa da za ku bayar bayan an gina addini an gina iyayen ko kuma yanzu yaya za mu ku gina duniyar a addini a zamanance a addinance da zama addini shi ne abin alfahari a kowane a kowane lokacin ma kowane zamani kan ku bari wannan addini ya fadi a hannu yanzu Allah ka ɗaukacin sarki ya sa ku ne za ku karɓi amana ba a خلائف في na من kai ba كيف تعملون yanzu Allah ya yi a amanar a hannu kowace al'umma matasanta su ne basketball ta, matasanta su ne pop ta ku yanzu ku zo mana pop da alkhairi a daidai lokacin da ake zancen zai yi misali ana zancen Abdullahi ibn Abbas ana zancen Abdullahi ibn Umar ana zancen aisha ana zancen hamsa mu kuma wani lokacin ana magana social media sai canjin social media ya fatar da ku social media ya yi koyar da ku wasanni ya kamata ku fanka fanta ta ku sani ana bukatar ku a koyaushe amma an fi bukatar ku a yanzu saboda addini ya kina ya kina kuma kuma kar ku bari ku rusa addini da hannu ba za a taɓa iya cin nasara a kan addini da sai an bi ta hanyar Akwai wani abu da Allah ya yi mana a cikin wannan addini da bincika wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan al-yawma akmaltu lakum dinakum saka addini cikakke ne ba abin da yake bukata da kari abin da ake bukata a wurin shine an da dina wa la tatafarraqu ku tsaya a kan addini kan ku rarraba cikin sa ku sadaukar da kanku ku yi wa addini hidima saboda addini ya yi mana gatarta babu wata gatarta kuke nema a duniya zai da shi babu wata ɗaukaka da musulmi yake nema wanda addinin musulunci bai ba shi yanzu wannan kasashen da turai kuna cin albarka cikin muryar addinin musulunci ne ba addinin musulunci ya ɗaukaka a waɗannan kasashe da ahmad da muke zuwa da shi kace masa shekaru baya a shekaru talatin da suka wuce da ka fara zuwa nan ya addini yadda yake a cikin rauni sai ka sha wahala ka kuka samu damar da za ka wuce wani bayan da ke ne bar addini amma su saboda karfin su da yawan ya sa addini ya tsawon da sai gaba wannan yake jin tsoron da ya addini a ko'ina wannan taron da kuka yi a da ba ku ta samu wannan damar ba kuma shekaru suna tafiya ne abu yana ƙaruwa shi ta take cewa ba na zana yanzu a turai ba a kan ku bane ba na jin kuma tsoron ku yanzu ranar da ba kuwa nan ya'yan ku waɗanda yanzu suke shekara goma lokacin da suka yi ashirin waɗanda suke shekara ɗaya lokacin da suka yi goma me zai faru a lokacin shi ya'yan ku irin na yanzu suna da tarbiyya irin taku lokacin da kuka shigo duniya ku taimaki ɗayan ku kun fara fara tarbiyyar da kuke da ita da kishin addini da ƙaunar addini ku tura musu kafin ku tura musu wani turai saboda waɗannan yaran wallahi future na turai da yardar Allah zai zama a hannun addini musulunci ta hanyar mu. Duk wanda ya haifi yaro a nan ya riga ya zama ɗan nan. Musamman waɗanda suka haushi turawa daga cikin za ku rayu ta kare ta cikin su Obama da aka yi Obama ya zama shugaban kasa nan a wani kwanta a yi ya zama shugaban shugaban kasa da yake yanzu haka ta kuma yin waɗannan yara na ku masu wannan da suka karanta alƙur'ani a nan da waɗanda jiya muka kan su a cikin ɗaya waɗanda suka rika tarjama suka rika suna fako da very well a cikin suna da kokari a makaranta idan irin waɗannan yara suka tashi suka shiga cikin siyasa ya mutu ba ne mafi wata da zama aiki mai sauki ne ba idan kuka tarbiyyantar da yaran ku akan addini kuma suka kuka ta su yi gogayya da duniya su yi karatun zamani kuma su tafiya da kyau kuma su kishin addini wallahi za su koyar da mutane turai yadda rayuwa ta mutane koyar da su da rayuwa ba ta hanyar addini musulunci za su rayu saboda haka nasiha ta gare ku matasa ko kuma ka tonan amana ku rike ta a kanku ku da Allah ku ku sani da cewa addinin musulunci yana bin ku bashi ga duk yadda iyayen ku suna matasa su kai kokari suka zo nan kuma suka rike addini duk wanda ka shi da addini a nan ba yau ne addini ya fara ba sun dama da shi kuma ku tashi da addini ban san Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya tashi da addini yana fada shi a ranar kiyama Allah zai tashi a karkashin inuwar ta inuwar al'arshi da babu wata inuwa da ita sab'atu yuzillukum Allah yawm al-qiyamah yawm la zilla illa zilluh da cikin su akwai shafin na sha'atin ibadatillah tashi akan addini hikima akan addini ko kula da akan addini ko ku yi hidima wa addini wannan zai sa Allah maka kusa sarki kuma sai Allah ya rike ku ishfaqi za a ya farka sai Allah ya taimake ku in su ba a yusu sai Allah ba ba ji tsarki kuma ya sa rayuwar ku ta yi kyau kuma ta yi albarka saboda akwai malamai da yawa ne kan tsaya a nan abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da na faɗa na kuskure Allah ya gafarta mana وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته